ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumi su da zarar mun dora. Baban Chakwai Ashe gaskiya tana da To tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce ko a jikinsa game da matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na ci gaba da binciken bidiyon dala wanda ake zargin an nuna shi yana karɓar rashawa. Ta dai gwamnatin Kano a ta bakin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Muhi Magaji Rimin Gado wanda aka mayar kan kujerarsa bayan gwamnatin Kano ta tube shi za a dawo da binciken da aka fara tun lokacin da bidiyon ya bulla ya ce baya ga bidiyon dala ma akwai wasu zarge-zarge da ake wa gwamnatin ta ganduje da ta gabata na yin wadaƙa da baitulmalin jihar musamman kudaden ƙananan hukumomi da maganar kwangiloli da kudaden haraji ofishin kula da basussuka da ake kira da dmo ya gargadi gwamnatin tarayya game da karɓo ƙarin bashi inda ya bayyana cewa kashi 73.5 na kudaden shigar ƙasar a bana za a yi amfani da su su wajen biyan bashi ne ofishin kula da basussukan ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa bashin da ake bin kasar na iya kaiwa kashi 37.1 na jimillar arzikin da take samu daga abin da ta sarrafa a cikin gida wato gdp a bana daga kashi 23 da aka samu a ƙarshen shekarar 2022 ofishin ya danganta hasashen da ake yi na hauhawar bashin da sabbin basussuka da aka ciyo daga ƙasashen waje da kuma wanda aka karbo daga babban bankin kasar an kaddamar da motocin haya na zamani masu amfani da kati a babban birnin tarayya abuja da ke najeriya kamfanin narezi ya kaddamar da wannan tsari wanda zai fara aiki a abuja kafin ya fadada zuwa wasu jihohin to arewacin kasar a halin yanzu a halin yanzu kamfanin ya fara sufuri ta hanyoyin zamani a birnin abuja shugaban kamfanin sun bayyana cewa sun kawo waɗannan motocin ne domin nuna goyon bayansu da kuma bayar da gudummawar su wajen cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ke yi domin ƙoƙarin rage raɗaɗin da al'ummar ƙasar ke ciki sakamakon cire tallafin. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta ce ambaliyar ruwa ta shafi 'yan Najeriya sama da miliyan hudu a shekarar 2022 da yake jawabi a ranar Alhamis a garin Uyo yayin ƙaddamar da wato shirin matakan gargaɗin tunkarar bala'i ga al'umma al'ummar kasar babban daraktan hukumar nema ahmed mustapha habib ya ce a shekarar 2022 sama da mutane miliyan hudu ne ambaliyar ruwan ta shafa a najeriya ya kara da cewa ambaliyar ta yi sanadin mutuwar 'yan najeriya 665 sama da mutane miliyan biyu kuma sun rasa matsugunai baya ga cinye gidaje 355 da kuma 986 ta kuma mamaye kadada 944 da kuma 980 89 na gonaki. Hukumomin jihar Filato da ke tsakiyar Najeriya sun ce jami'an tsaro na neman 'yan bindigar da suka kai hare-hare kan wasu garuruwa biyu tare da kashe akalla mutum sha biyar a jihar. Rahotanni na cewa 'yan bindigar sun kashe wasu manoma shida a yankin Riyom yayin da wasu goma suka rasa rayukansu a yankin Mango a ranar Talata. Maharan sun kaddamar da hari kan garuruwan biyu inda suka kashe mutane tare da cinna wuta kan gidajen mutane masu yawa. Uau.